الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya da fatan an waye cikin koshin lafiya. Ga abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar da aka saba har ganin kuma sai sauran shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin kokon san. Bannan kuma na tafi da shirin nan na don matasa. Akwai shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi zan kawo ƙarshen abin da muke dauke da su. idan da lokaci za mu dubo su daga cikin labaran da aka saurara to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin abin da muka ambata a cikin shirin wanda kuma za mu fara ne a halin yanzu da cikakkun labaran duniya Ito da farko ga muhimman kanin su tsaron najeriya hauhau farashin kayayyakin masarufi yana ƙara faɗuwa a wata na takwas a jere rasha ta ce ƙasashen yammacin duniya sun mayar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e matsayin dandali na siyasa Ƙasashen iran da belarus sun cimma yarjejeniyoyi masu muhimmanci dangane da harkokin takunkumai da yadda za a fuskance su yanzu kuma ga labaran da ke da ke bayanan hukumar da aka fitar a ranar litinin sa gabata a taron najeriya dangane da batun hauhawar farashin kayayyaki a kasar ya nuna cewa hauhawar farashin ta faɗi matuƙa a wata na takwas a jere tun watan nuwamba wanda hakan ya taimaka matuƙa wajen raguwar hauhawar farashi na kayayyakin abinci. Hauhawar farashin kayayyakin masarufi ya kai kashi goma sha hudu dugo arba'in da biyar cikin ɗari a watan da ya gabata, inda ya ragu daga kashi goma sha shida da sifili biyar cikin ɗari a watan Oktoba. Raguwar hauhawar farashin kaya a watan da ya gabata ko kuma a wannan shekara ya biyo bayan shekaru da dama ne na hauhawar farashin kaya wanda haifar da matsalar tsadar rayuwa a ƙasar. wanda kuma wannan yana daga cikin abubuwan da suka haifar da matsaloli na wato zamantakewa da kuma ƙaruwar matsaloli na rayuwa hauhawar farashin kayayyakin masarufin a najeriya da ya kai kusan kashi 35 cikin 100 a watan disamban da ya gabata kafin ya faɗi bayan hukumar ƙididdiga ta sake buga batun a wannan shekara sannan kuma ta bayyana cewa tana ɗaukar matakan da suka dace farashin abinci ya kai kashi goma sha ɗaya da ɗigo sifili takwas cikin ɗari a watan da wato ko kuma a watan nuwamba idan a kwatanta da kashi goma sha uku da ɗigo goma sha biyu cikin ɗari a watan oktoba babban bankin najeriya ya ce yana ƙoƙarin ganin cewa an ƙara samun faɗuwar farashin kayayyakin masarufi a faɗin najeriya kuma hakan ba zai tasiri ga ribar da yake samu ba ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov a wata hira da gidan talabijin na jamhuriyar musulunci ta iran irib ya bayyana cewa tabbas akwai wasu abubuwa da dama waɗanda suke ɗaukar hankali a mataki na siyasar duniya daga ce kuwa har da batun shirin irin na nukiliya da kuma yakin ukraine game da raguwar tasirin ƙasashen yammacin duniya da yake magana tun daga farko game da rikicin da yake tattare da shirin nukiliya iran ya ce amurka ta janye kanta daga shirin haɗin gwiwa na jcpoa a shekarar 2018 wanda kuma hakan ya wargaza yarjejeniyar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da ita lavrov ya jaddada cewa iran ta cika dukkanin sharɗin yarjejeniyar har sai da washington ta bayyana janye wata daga wannan yarjejeniya a matakin da ya bayyana shi a matsayin keta dukkanin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa ya ce ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda ya gino akan yarjejeniyar wanda kuma amurka ta jefa shi a cikin kwandon shara in ji labrov ya kara cewa gwamnatocin yammacin duniya daga baya sun yi kokarin mayar da laifin akan kasar iran duk da cewa iran ɗin ta bi yarjejeniyar da aka rubuta sau da kafa ya ce wannan ya nuna wani sauyi a cikin rushewar aminci na diflomasiyyar duniya yana ganin abin kunya ne ga diplomasiya a mataki na ƙasa da ƙasa a lokacin da suka matsa lamba a kan shawarar sake sanya takunkumi a kan ƙasar iran da wani salo na yaudara wanda kuma a cewarsa jami'an diplomasiya na gaskiya ba sa yin hakan ta wani batun kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya din iaea e ya bayyana cewa rashin za ta iya taka muhimmin rawa wajen taimakawa domin warware batutuwa da ake takaddama a kansu a kan batun shirin irin din na nukiliya rafael grossi ya yi wannan tsokaci ne ga kamfanin dillancin labaran kasar rasha sputnik inda bai cewa gwamnatin moscow za ta iya taka muhimmin rawa wajen samar da mafita ga shirin irin na nukiliya ya ce akan wani batu ya samu damar tattaunawa da shugaban kasar rasha vladimir putin da kuma ministan harkokin wajen kasar ta rasha da kuma darakta janar na hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar rasha alaƙa tsakanin iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ta shiga halin rashin tabbas ne tambayan bayan hare-haren haɗin gwiwa na amurka da isra'ila akan cibiyar nukiliya na ƙasar iran a watan yuni da ya gabata to jama'a masu warka da a sha'afa waɗannan labarai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran iran da belarus sun sanya hannu a kan muhimman yarjejeniyoyi guda uku da nufin karfafa haɗin gwiwa tsakaninsu da kuma karya tsarin takunkumai na ƙasashen yammacin duniya da suka ɗora wa ƙasashen guda biyu an cimma wannan ne a yayin wata ziyara da ministan harkokin wajen ƙasar iran said abbas arakci ya kai birnin menes yayin da ya gana da takwaransa na ƙasar belarus maxim rezinov jami'an guda biyu sun sake nanata alƙawallan ƙasashen nasu na inganta haɗin gwiwar su musamman ma da kungiyoyin ƙasa da kasa ciki har da majalisar ɗinkin duniya da hukumominta da kuma ƙungiyar brics da kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai ko kuma sco da kuma ƙungiyar tattalin arziki ta eurasia da ƙungiyar 'yan mu ta nam a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan wannan taron sai da basu arakci ya bayyana tattaunawar tasu da shugaban ƙasar belarus da kuma ministan harkokin wajen ƙasar a matsayin mai armashi matuƙa dangantaka tsakanin iran da belarus tana akan hanya madaidaiciya tun bayan samun yancin kai na kasar belarus dangantakar mu dai ta kasance mai kyau kuma bisa ga muradu na girmama juna kuma za mu shiga ba da yin hakan in ji ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar belarus din ya bayyana cewa tabbas akwai kyakkyawar alaka tsakanin minsk da tehran wani kuma irin matakai na haɗin gwiwa da ake taimakawa wato ake ɗauka suna taimakawa wajen inganta muradun ƙasashen biyu waɗanda suke da tasiri a ɓangarori daban-daban na siyasar duniya ƙasashen iran da belarus suna fuskantar takunkumai na zalunci daga ƙasashen yammacin duniya duk kuwa iran ɗin da belarus suna ɗaukar matakai na daƙile waɗannan takunkumai Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta ce za ta tashi tsayin daka domin ƙalubalantar duk wani yunƙuri na jiwon mulkin sojoji a cikin ƙasashen yankin. Shugaban ƙasar Saliyo wanda kuma shine shugaban ƙungiyar a wannan karo ya tunatar da takwarorinsa game da buƙatar ƙarfafa wannan ƙungiya. wadda yanzu ta kunshi kasashe mambobi guda goma sha biyu sakamakon ficewar mambobi guda uku wato mali jamhuriyar nijar da kuma burkina faso ya kuma ji da cewa za a cimma haɗin kai a yankin ne kawai ta hanyar yaƙi da ta'addanci kai tsaye da kuma tsatsauran ra'ayi ya kuma ce shirin kaddamar da runduna ta yaƙi da ta'addanci mai dakaru 1,650 zuwa nan shekara ta 2026 yana kan hanya madaidaiciya haka zalika kuma shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka sun yi watsi da jadawalin miƙa mulki da gwamnatin soja ta gini bisau ta gabatar kuma sun sake buƙatar dawo da tsarin mulki a cikin gaggawa a ƙasar sannan kuma sun buƙaci a saki dukkanin fursunonin siyasa da mambobin ƙungiyar farar hula waɗanda ake tsare da su tun bayan jin mulkin da aka yi a ƙasar duk da cewa dai ba su yi wani tsokaci a kan yiwuwar sanya takunkumi ga ƙasar ba amma kuma sun nuna yiwuwar ɗaukar tsauraran matakai ga duk waɗanda suke kawo cikas wajen aiwatar da tsari na demokuraɗiyya a ƙasar ana sa ran dai wani sabon manzo na ƙungiyar ta ecowas zai tafi ƙasar gini bisau a cikin kwanaki masu zuwa domin ganawa da shugabannin gwamnatin mulkin sojin da kuma lalubo hanyoyi na warware matsalolin da ƙasar ta shiga To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalaban da aka saurari suka kun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshin da muke dauke da su, inda za mu fara da sharhin bayan labarai. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Benin wanda ya sake tare da zazafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da mulkin sojoji ke daɗa wanzuwa a nahiyar musamman a ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Yunkurin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Benin ya sake tare da zazafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da ake tsaka da tattauna yadda ya faru a Gina Bisau. duk da cewa an dakile ya juyin mulkin amma shine na biyu a cikin kwanaki kasa da goma bayan wanda ya wakana a kasar gina bisau inda sojoji suka kifar da mulkin umaru sisoko embalo a cikin wani gajeren jawabi da aka watsa ne ta talabijin da misalin karfe 11 na safe a ranar lahadi ministan harkokin cikin gida da tsaron jama'a na benin alhassan saidu ya tabbatar da cewa an dakile juyin mulki da bai nasara ba tun da farko dama fadar shugaban kasar ta ce har yanzu shugaba patrice talon ne ke kan mulkin kasar ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta benin ya ce yunkurin juyin mulkin da wasu tsirarun sojoji suka yi bai yi nasara ba wani rukunin sojojin kasar ne karshen jagorancin laftana kanal pascal tigiri ya sanar da hambare shugaba patrice talon tare da dakatar da tsarin mulkin kasar ta gidan talabijin A cewarsa rundunar sojojin Benin da shugabanninsu sun dakile wannan shiri tun da farko dai wasu gungun sojoji ne su kimanin goma suka farma wa hukumar gidan talabijin da rediyo ta kasar inda suka sanar da karbe iko da mulki sojin sun karanto sanarwar karbe mulki da kuma rusa duk hukumomin na kasar da kuma rufe iyakoki sojin dai sun karanto sanarwar mai cike da zarge-zarge da dama ciki har da tilasta yin ritayar dole daga sojoji da dama da ke aiki a sashen tsaro da korar ma'aikatan gwamnati da kuma rashin taɓaka komai na gwamnati game da matsalolin da suka shafi masu larurar koda wanda ya haifar da mace-mace. Sanarwar ta kuma ambaci rashin kula a fannin noma, kwace dukkan mahimman sassan tattalin arzikin ƙasa da tsorarru suka yi, sanya haraji da ke hana talakawan da ke fama da talauci da kuma bayar da kwangilolin gwamnati ta hanyar da bata dace ba a bangaren siyasa sanarwar ta kuma nuna watsi da ra'ayoyin da suka saba wa mulkin patrice talon da kuma hana wasu 'yan ƙasa 'yancin zaɓar ɗan takararsu korar wasu 'yan ƙasa kame-kame da dai sauransu rukunin sojin ƙarshen jagorancin laftana kanar pascal tigiri ta yi kira da a dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa kwaskwarima a watan nuwamba na shekarar 2025 da rushe dukkan cibiyoyi dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa da kuma rufe iyakokin kasar yunkurin juyin mulkin a benin ya fuskanci martani daga kungiyoyin yankin a sahun gaba kungiyar tarar afirka da kuma ecowas shugaban tarar afirka muhammad ali yusuf ya yi allah wadai da yunkurin juyin mulkin a benin akan shugaba patrice talon ya yi kira ga sojoji da su koma barkokinsu muhammad ali yusuf ya kuma yi kira ga dukkan masu hannu a yunkurin juyin mulkin da su koma ba tare da bata lokaci ba ga wajabcin su na aiki ita dai jamhuriyar benin na shirin shiga manyan zaɓuka a shekarar 2026 mai zuwa inda za a fara da zaben 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi a watan janairu sannan zaben shugaban ƙasa ya biyo baya a watan afrilu na shekarar 2026 inda shugaban kasa mai ci Patrice Talon ba zai yi takara ba. Tuni Mr. Talon ya bayyana cewa ba zai yi takara ba kuma ya sanar da wanda zai gaje shi Romuel Wadagi wanda halin yanzu shine ministan kuɗi da tattalin arziki kuma ana kallon sa a matsayin wanda zai yi nasara a zaben mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta kasar wacce tsohon shugaban kasar Boni yayi ke jagoranta ba za ta halarci zaben ba domin ba a tabbatar da takararta ba sanadin rikicin cikin gida na jam'iyyar. wani lamari da ya ɗau hankali a yunkurin juyin mulkin na benin shine yadda najeriya ta ce ta aike da sojoji waɗanda suka dafa don murkushe juyin mulkin shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya jinjina wa sojojin ƙasar bisa abin da ya danganta da jarumtakar da suka nuna cikin sauri a ranar lahadi wajen hana yin juyin mulkin a benin wata sanarwa da bayo onanuga mai magana da yawon shugaban ya fitar ta ambato shugaba tinubu yana cewa sojin sun mayar da martani wajen ceto demokuraɗiyya ta talatin da biyar. Sanawar ta ce shugaba tinubu ya ɗauki mataki bayan samun buƙatar neman ɗauki biyu da farko tinubu ya bayar da umarnin tura shirakan yakin najeriya waɗanda suka karɓe iko da sararin samaniyar jamhuriyar benin domin taimakawa wajen kawar da masu ukirin juyin mulki daga ginin gidan talabijin na kasar da kuma wani sansanin soji in shi sanarwar a bukata ta biyu kuma mahukuntan benin sun bukaci yin amfani da kayan aikin rundunar sojin sama ta najeriya wajen tattara bayanai da kai ɗaukin gaggawa bisa jagorancin hukumomin benin amma shafin yanar gizo na jan afrique ya nakalto cewa shugaban kasar faransa emmanuel macron da patrice talon sun yi magana ta wayar tarho a ranar lahadi yayin da ake ci gaba da yunkurin juyin mulkin daga nan ne sai shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga bola ahmed tinubu na najeriya Najeriya da ya taimaka. Shugaban Faransa ya bayyana wa takwaransa na Benin cewa ya girke dakaru na musamman a kusa da birnin Kwatano. Kawo yanzu dai rahotanni daga jamhuriyar ta Benin na cewa kura ta lafa amma kuma an kama wasu sojoji sha biyu bayan yunkurin juya mulkin da bai yi nasara ba da jijibin sabiyar Lahadi. Mr. Talon mai shekaru 67 ana sa ran zai mika mulki a watan Afrilu na shekarar 2026 mai zuwa bayan shekaru goma a kan mulki. Ita ma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo ta bayyana matukar damuwa bayan samun rahotannin yunkurin juyin mulkin a jamhuriyar ta Benin. a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta soki abin da ta kira yunkurin da ya saba wa tsarin mulki wanda ke nufin take wa jama'ar benin muradunsu a cewar ecowas duk wani yunkurin karbe mulki ta hanyar karfi barazana ce kai tsaye ga mulkin demokradiyya da zaman lafiya a yankin benin wadda faransa ta yi wa mulkin mallaka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu noman auduga a afirka Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tar ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan disamban shekara ta 1917 sojin mulkin mallaka na ingila suka sami nasara a kan sojin dolar usmaniya a palestino wannan yakin ya uku ne dai a lokacin yakin duniya na biyu babban burin ingila dai a lokacin shine mamayar palestino da nufin kafa a kasar yahudawa ta isra'ila wadda ta su kasance kasar yahudawa zalla bayan mamayar palestino da wani lokaci sakataren harkokin wajen kasar ingila a lokacin arthur balfour ya ta amincewar kasarsa akan shirin kafa kasar yahudawa zalla a cikin palestino a shekara ta 1948 masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau targa watan disamban shekara ta 1987 ci gaba da boran al'ummar palestino na adawa da mamayar gwamnatin yahudawan sahiyuniya a yammacin kogin jordan da kuma yankin zirin gaza wani bore wanda aka fi sani da intifada tun da farko dai ya samo asali ne bewo bayan karo hare-haren ta'addanci da danniya kan palestinawa wanda yahudawa suke yi da kuma mai masu kasa. wannan ya kasance yayin da al'ummar musulmi na palestino suka nuna takaicinsu da yadda gwamnatocin kasashen larabawa da kuma kungiyar palestino da dama suka ta neman haƙoƙinsu bayan shekaru da dama na tashashen hankula intifada ta sake barkewa a shekara ta 2000 wanda ake kira da intifadar masallacin al'akasa da gaske manyan abubuwan da suka faru a lokacin wannan intifada an gaida palestinawa suka nuna jajircewa da kuma yin gwagwarmaya kayan da na'in da makamai da kuma nuna rashin amincewa da duk wani salo na mame kasarsu da yahudawan sahiyuniya suke yi a dai lokacin da sauran al'ummar palestino mazauna gari suke gudanar da zanga-zanga da kuma kona tayoyi da nuna rashin amincewa da dukkanin salon da za su iya su kuma kungiyoyin gwagwarmaya suna dauke da makamai da kuma yin ayyuka na soji domin tabbatar da cewa sun samu cikakken yanci daga mamayar yahudawan sahiyuniya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 267 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan disamba na shekara ta 1758 aka fara gwabza yakin madras wanda ya kasance ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da aka gwabza tsakanin ingila da faransa a india wannan yaƙi dai ya fara ne da harin da sojin faransa suka kai akan tashar jiragen ruwa ta madras a kudancin india wadda turawan ingila suka mamaye a lokacin kuma faransa da sojoji dubu uku sun fuskanci sojojin burtaniya a yakin da aka gwabza a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu na mulkin mallaka faransa ta yi mika wuya ga ingila a watan janairu na shekara ta 1761 saboda rashin samun ɗauki da kuma raunin da sojin faransa suka yi a wannan lokaci masu saurare ku kusan cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan disamban shekara ta 2019 muhammad yazdi masanin shari'a na majalisar tsaro kuma tsohon alkalin alkalai na kasar irin ya rasu mahaifin muhammad yazdi masanin shari'a da siyasa kuma tsohon shugaban hukumar shari'a ta jamhuriyar musulunci ta iran a garin isfahan shekara ta 1931 ya fara karatun hausa a wurin mahaifinsa sannan kuma daga bisani ya ci gaba da karatu a birnin kum ya yi karatu a wajen manyan malamai na lokacinsa kafin juyin juhali a kasar iran yazdi ya kasance mai gwagwarmaya da gwamnatin falawiyawa kuma an ɗaure shi a gidan kaso a lokuta daban-daban da ƙarshe dai kuma aka tilasta masa yin gudun hijira bayan juyin juhali ya rike mukamai masu muhimmanci waɗanda suka hada da shugaban bangaren shari'a inda ya wa'adi biyu akan wannan mukami sannan kuma ya zama mamba a majalisar kula da harkokin shari'a wakilin majalisar ƙwararru masu zaben jagora ya kuma zama shugaban wannan majalisa har sau hudu sannan kuma na'ibin limamin juma'a na birnin tehran hakanan kuma muhammad yazdi ya rubuce rubuce a fagagen ilmomin fikihu da usul da kuma tafsirin qur'ani mai tsarki daga cikinsu za mu iya ambatan tafsirin qur'ani da ya rubuta sai kuma littafin fikihu wanda ake kira da fikihul qur'an da dai sauransu hakanan kuma ya rubuta littafi wanda yake yin bayani akan yankurin imam hussein da alakar hakan da imani da kuma qur'ani mai tsarki sannan kuma ya yi bayani a ilmance akan yadda yankurin imam hussein alaihi salam ya samo asali daga tushen ƙur'ani mai tsarki da kuma sadaukarwa saboda Allah da kuma kare addini daga gurɓacewa da kuma darasa da suke cikin rayuwar Imam Hussein alaihi salam da kuma yunkurinsa wanda suke da tasiri ga dukkanin bil'adama. Yana da gaske manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumin gudunmawa wajen tabbatar da juyin juhalin musulunci a Iran. Kamar yadda kuma ya bayar da gagarumin gudunmawa wajen yada ilimi da koyarwa bisa tarbiyya ta ɗaliban makarantar Ahlul Bait. ya rasu a daidai irin wannan rana a cikin shekarar 2019 a birnin kum in kuma binne gawarsa a hufarin da fatima masu ma matasa. Bismillah rahman rahim masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai iya da zango a tarayyar Najeriya. inda matasan kasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijai don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar sai a kasance da mu a cikin shirin hondani hassan barka zan gabatar ma ba ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara ko ƙara ba da yin mai ilimi kar mu sa kasala To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shirin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu je tarayyar Najeriya. Inda matasan kasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijan ƙasar don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamura ke tafiya a ƙasar. A yayin zanga-zangar matasan sun ce wahala da ƙuncin rayuwa, tashe-tashen hankula da talauci ya yi wa mutane yawa. gashi kuma an shafe sama da watanni uku yara na gida jami'o'i a rufe amma 'yan majalisar da ke wakiltar jama'an sun rufe ido kan hakan hajiya aisha isore ta kungiyar mata na najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar ga kuma ƙarin haske da ta yi wa wakilin muhammad sani abubakar a birnin abuja fadar gwamnatin ta najeriya mun zo muna so mu ba su legislators dinmu um, wani sako mu muna cewa um, mutanen najeriya suna sha buya sosai ga asu suna kan strike ga mutane maiduguri kullum ana kashe su ga mutane ga wanda sun yi ma a cikin abuja last friday an kashe su sun ce wai su boko haram a, muna shan wahala a najeriya mun ce to muna maganan budget na, na 2014 ba gama budget na 2013 ba so mun cewa legislators abubuwa kamar uku Daya muna so mu san kuɗin da suke kai gida. Domin an ce wai suna kai gida a 150 biliyan ba ma san wannan kuɗin a cikin Hausa ba. Ba kuɗi da yawa kenan. Biliyan 150. kuma an ce tun da 2005 sun karbi 1 trillion daga cikin Nigeria gashi mutane na shan wani asu suna kan strike ya kai kusa da wata uku sun ce su suna neman kamar less than 80 billion naira sun ce wai ba su da shi gashi su mutane nan ba su ma kai mutane dubu dari gashi suna karbin irin kudin 150 billion sun ce duk irin wannan abun ba kyau shine na kawo mutane fitina a cikin nigeria so daya kenan muna so mu san nawa suke kai gida na biyu mun ce to yanda suke voting a cikin wannan parliament din su a cikin National Assembly majalisa muna so mu sani so an ce eh, senator a senator abba ko senator hadiza ya suke voting a cikin nan ya kamata nigerian su sani tun an ce su ne suna representing dinmu suna voting suna abin su a wurin ba mu san abin da suke yi kuma ga elections na zuwa muna so mu san abin da sun yi yanzu so da in za a yi zabi za a san mutane da sun yi aiki ma mutane za a san wanda ba su yi aiki ma mutane so na biyun kenan Shi ma a nashi bangare Mr. Elnaton John wani matashi da ke cikin 'yan zanga-zangar ya yi sokaci kamar haka. Ni dan Najeriya ne kuma ni abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu na damuna a matsayi na dan Najeriya ba sai na samu wani matsayi fiye da haka ba. Mun duba ƙasar mun ga cewa yadda mutane ke kashe kuɗin da ya kamata a ce dukiyarmu ne tare bai kamata ba. Ga mutane nan suna shan wahala wasu a biya su albashi ba a biya ba hanyoyi ba asibiti ba komai amma wasu mutane ba yawa ɗari hudu ko wani abu haka suna samun kuɗi miliyoyi da yawa suna samun allowance allowance allowance na gida allowance na wuta allowance na akwai ma allowance na shan wahala so wato suna shan wahalan ya fi namu kenan so saboda haka mun ce gaskiya mu wannan abin bai kamata a ce kasance a ƙasar mu haka ba wanda ce ana shan wahala haka ana ana you know ga, ko ina ana akwai talauci amma wasu na nan suna nan ga, ga sunan da kuɗi kuɗi ba su san abin da za su yi da kuɗin ba ah, so mu muna so yanzu na farko nawa ne ma kuɗin nasu shin albashinsu nawa ne ma sun ki gaya mutane nawa ne suke ansa na so mu sani nawa ne suke suke kai gida ba wai nawa ake aka rubuta ba nawa suke kai gida banda haka me yasa abin da ya kasance haka wanda a ce ana biyan su wannan irin shegin kuɗin ko abubuwa kuma da yawa dan kasan muna da yawa akwai batun eh, asu wanda yanzu har yanzu suna strike yanzu kaga cewa muna so mu fara mu bude eh, wurin magana mu samu muna taɗi da mutane game da yanda eh, majalisar dokoki aiki na abubuwansu ka gane ba wai ka magana kuɗin su kawai ba muna magana komi da komi yanda suke uh, gudanar da harkokinsu yanda dai abubuwa ke kasancewa a ƙasar mu kuma kashe mutanen di ya shafi wannan abubuwa dan yawancin mutane sai mu ce yawancin lokaci sai mu ce eh, shugaban ƙasa shugaban ƙasa amma muna da wayanda muka aike su dalilin da sa muke muna nan kenan wayannan aikan su muka yi dan ka san in ka aiki wakili ya kamata ce yana yin abin da ka aike shi yayi ko ba haka ba aha to mu ba gane abin da suke yi ba dalilin da sa muna nan ke mu ce shin me kuke kuke mana tunda mu muka ake ku mu muka zabe ku ba me kuke mana dalilin da yasa muke nan kenan dangane da wannan hali da matasan ke kokawa da shi na tuntubi alhaji inuwa ɗan kasuwa wani masani kan lamuran da suka shahi matasa da ke jihar bauchi a tare ta najeriya domin jin koya suke kallon wannan lamarin na zaman gida da matasan ke ciki bayan rufe jami'o'i ga dai abin da yake cewa To wannan al'amari ai ba yara jefa ba mu iyayen yara je ko mu iyayen yara ma talakawa wanda ba mu da wani abban da ya wuce neman taimako kullum. To mu da ma rayuwar mu a matsayin talakawa mun dogara a cikin Allah mun dogara a cikin shugabanni masu adalci. To ala kullu halin ma ni da jefe a waje na babu adalci a sai babu adalcin gwamnati tunda ƴaƴayen mu suna zaune su kuma ƴaƴan sun da sun kai su waje suna karantar da kaga nan a waje na ni a waje duk wani mai hankali mugunta ne ake ƴaƴan su ba su da wani abin da za su maimaita so ƙarin lokaci na karatu da suke saboda suna karatun zuwa kasan waje sun ɗebi kuɗin mu suna biyan kuɗin ba abin da za mu je sai dai Allah shi san mana ga ba a yi mana adalci ba ta gwamnati da su kuma malaman makaranta haka sun galibin malaman makarantar nan wanda suke kan gaba akan yakin aiki su kuma ya kamata su tsoron Allah su gane lokacin fadda su aka ba su ilimi waɗannan abubuwan bai same su ya kamata da su malaman da gwamnati su ji tsoron Allah su duba mana mu talakawan da muka rataya a cikin ainihin abin da Allah ake matsayin mu na karantar da su ƴaƴan mu ke amma wannan mu koma baya ne kuma rashin adalci ne ko ba mu ji daɗi ba kuma kusan ma ba za mu yafe gwamnati da al'ummar malamin makaranta ba ai wannan babban hatsari ne wasu kansu ma wanda suke mugunta balle ba ba ma mu iyayen kawai ba ai zaman waɗannan yara ba makaranta ba ƙaramin suna bane a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ka ajiye yaro yana jin ƙarfi yana son ya abu kamar ya yin abin ka ki ka taimake shi ka watsar da shi ba da abin da zai yi ba an da zai je kai ma ka sanya aikata wani abu na rashin kirki shine abin da ya zama masa wajibi duk da yake kokarin ilimi to an katsaye masa ilimin an kore shi sai ma wata kila wani kuɗin da zai koma gidan sa ma har yanzu zai koma ba sama da wata uku ne yana wani garin da ya je karatu a gwamnatance wanda gwamnati ba su dama To Alhaji Inuwa kowane fata ne gare ku zuwa ga mahukuntan ƙasar da masu malaman makarantu na jami'o'i? wannan ma wata tambaya ce da alhaji inuwa ya amsa yana mai cewa mu fatan mu kenan ai a ji kayin jama'a talakawa ƴaƴanmu na talakawa a ta da malaman makarantar nasu sauko kasa gwamnati su sauko su taimaka musu babu abin da yafi ilimi a wajen dan adam in ka ba da ilimi ma dan adam isasshe ingantacce baka bukatan ka nema masa aiki ne ilimin da ka ba shi zai nema masa hannu zai ya dogara saboda haka ilimin nan mu shi muke so a zo a ta, a yi haƙuri, a ji tausayin mu a sa mu a hanyar karatu su ci gaba da karatu wannan shi ne abin da muke jan hankali kuma su yaran muna roƙon su kada wani wannan bakin hali da aka musu da abubuwan da aka musu na koraɗe ya karfafa zuciyarsu akan cewa za su yi wani abu na ta'addanci ba mu roƙon su su je hakuri Allah da ya yi mu da mu da su duka yana ganin halin da suke ciki kuma Allah zai je musu tare ci gaba da hakuri Allah zai musu maganin Ashe ko kun gani tilas ne ƴaƴan mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu ƙara ba da yin ba mu ilimi kar mu sa kasala To masu sauraro da wannan fatan ne na Alhaji Inuwa ɗan kasuwa a jihar Bauchi za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu na Abuja a tarayyar ta Najeriya. Muhammad Sani Abubakar da ya tallafa mu shirin da hirarkin da kuka ji. Da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. anan ne Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum a futa lahiya. san bai a bafe gora. Mu ƙara ba da yunwa mai ilimi kar mu sa kasala yara. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Yara. Shi yake baka dukka abin da da ba kai zato ba. Yara. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake sadu a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewar tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani, sanan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro za mu fara shirinmu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya a duniya sun amince da wani kuduri na takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka bukaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwa makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jumhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko'ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara Wanda su kasashe uku da suka gabatar da kudurin. har ila yau ƙudurin ya sami wakilan kasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a nan tehran ta bayyana cewa kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da ƙudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka cewa zaman da kuma wanda suka amincewa da ƙudurin har ila yau da kuma wa'anda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa ƙudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkuman tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta daga ƙasashen turai ya zama aikin banza daga ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na ci gaba da manufofin kafa ta sannan kasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu a kan ƙasar iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi ɓangaren kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa ƙudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea bakai ya ce kudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar daga ƙarshe ismail bakai ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jumhuriyar musulunci ta iran kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta iran da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da warware matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliyar ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na ƙasar masar wace ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a ƙasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci ƙasar isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta IAE Rafael Gorosi suka bar wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na ƙasar Masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliyar ƙasar ta Iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke Bohshar na kudancin ƙasar. Labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki. bayan da hukumar ta amince da wannan ƙudurin wanda yake Allah wadai da ƙasar ta Iran. Jumhuriyar Musulunci ta Iran dai tana zargin hukumar ta IAEA musamman shugabanta wato Rafael Grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da Amurka da Amurka Isra'ila suka kai wa ƙasar a cikin watan Yulin da ya gabata. Sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙawa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma saɓawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da amurka isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren. tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutar lantarki a wani labarin kuma hamshi ƙasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan ƙasashe a ƙasar lebanon kamar yadda ta saba da keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da ƙungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan ƙwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita budewa juna wuta wanda aka cimma da kungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban kasar amurka a cikin 'yan watannin da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin kasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falasinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta budewa juna wuta a yanki yamma da kogin jordan kuma sojojin hamfi kasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin Kudus, wanda ya tada hankalin Falasɗinawa da dama a yankin na yamma da kogin Jordan. Ƙungiyar ta ce Falasɗinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya, kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku, wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin Jordan tsakanin Falasɗinawa da kuma sojojin hamshe ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar kasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta uku ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falastinawa da korarsu daga yankin ya kogin jordan har ila da kuma rusa gidajensu fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin yahudawan ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar Falasɗinu ta Yahudawa zalla. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da hamshe Isra'ila ta yi a yankin yamata kogin Jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen. Tun bayan yakin shekara 1967 tsakanin hamjikasar isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu ɗari bakwai a yankin yamma da kogin jordan kuma firaminista mai kasa isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan kasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ni tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. で